Al'ummomin jihar Plateau sun buƙaci hukumomi, malaman addinai da ƙungiyoyi masu zaman kansu da su haɗa kai wajen magance matsalar makiyaya da manoma da ya addabi bishiyar arewa ta tsakiyar Najeriya. A taron kallon majigi da gidan rediyon muryar Amurka ta gabatar a nan jihar Plateau masu ruwa da tsaki sun yaba wa VOA bisa ƙoƙarinta na haɗa wannan faifan bidiyo inda suka ce zai taimaka ƙwarai wajen yaƙi da fitintunu da ke aukuwa a Najeriya. Sunana Sani Suleiman. Hakika wannan bidiyo ya bada tsokaci da lura mai kyau wanda zai taimaka kwarai da gaske gurin samar da waraka gurin samar da sasanta da gurin samar da ci gaba akan wannan matsala da aka samu da nake kallon wannan bidiyo abin da ya zo mun zuciya shine matsala ta biyu da muke fama da shi yau a najeriya na rikici tsakanin makiya da manoma musamman a jihohin tsakiyar najeriya na pharmacist marcus audu kanda chairman na matasa na krista wato christian association of nigeria a plateau state idan za mu iya samu wannan majigi misali mu tattara matasanmu ko a masallaci ko a ikkilisiya a nuna musu sannan a yi gargadi a kawo kalmomi wanda zai sa mutane su gane cewa fa rashin lafi rashin zaman lafiya baya taba kawo alheri to gaske zai taba zukatan mutane shi ma mai magana da yawon kungiyar jama'atul nasrul islam malam sani mudi ya yi tsokaci lalacewar ilimi a najeriya tana da abubuwan da suka haifar da boko haram har ya samu gindin zama saboda ka gwamnati sai ta kara ba da muhimmanci akan wannan musamman ilimin addini da ake ganin kamar wani abu ne da aka yi shi a wajen makarantun gwamnati ya kamata ilimin addini ya zamo a abin da a turanci za a ce integral part na ilimi da ake bayarwa a makarantun gwamnati. Shugaban kungiyar mabiya addinin Krista reshen jihar Plateau Reverend Soja Bewaran ya ce jama'a su yi haƙuri su yi zaman lafiya da juna. Na ga wannan film abin da ya zo zuciya na Allah ya ya shuka mana zaman tare muna koya wa mutane cewa Allah ya yi mu domin mu zauna tare. Allah bai yi mu domin mu nuna bambanci ba. Shugaban gidan rediyo da talabijin mallakar jihar Plateau Jefta Jack ɗin ya ce. As a media organization ya kamata mu yi koyi da wannan documentary kuma mu yi game da su damoyi da suna nan kasashe mu kamar na eh, manomi da makiyayi. Kwamishinan yada labaran jihar Plateau Muhammad Nazif ya ce kamata ya yi hukumomi su binciki hanyoyin da irin waɗannan mahara ke samun kayayyakin aikinsu. za ka ga cewa ga motoci ga makamai ga waye ta ina makaman nan suke ta ina suka samu wa'annan motoci hilux hilux da sauransu wanda suke amfani da shi ta ina suke samun fetur din da suke zuba wa'annan motoci suke yawo da suka yi kaura kuma suka koma daji ta ina suke samun abinci idan an yi abin nan an samu rauni a wajen mutanen su yaya ake ake samun medical care zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya